العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na juma'a 25 ga watan jumadal akhira a jumadal akhir hijira 1435 wanda ya daidai da 25 ga watan 4 miladiya 2014 cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka muktasar shama'il muhammadiyya na al'imam muhammad nasir jini albani wanda ya taƙaito shi daga babban littafi na al'imam abu isa muhammad ibn isa ibn saura a tirmidhi wannan shine darasinmu na 34 muna cikin babu ma a fi ibadati rasulillahi sallallahu alaihi sallam babin da yazo yake magana akan ibadar annabi sallallahu alaihi sallam mun karanta hadisin farko hadisin mughira ibn shu'ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallar dare har kababuwan sassa kumbura da hadisin na na Aisha Allah ya kara mata yarda wanda ta nuna manzon Allah yana bacci farkon dare sannan yana raya karshen dare <laughs> za mu tashi kan hadisin Abdullahi dan Abbas qala rahimahullahu ta'ala an ibn Abbas an karbo daga Abdullahi dan Abbas annahu bata inda maimunata wa hiya khalatuhu hakika shi abdullahi dan abbas ya kwana inda maimuna a wajen maimuna wa hiya khalatuhu ita kawunsa ce ma'ana yar uwar mahaifiyarsa ce qala yace fatta za'tu fi ardil wisada sai nake shingida a gefen fulo wattaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi tuliha shi kuma manzo Allah yake shingida a daidai tsawon fulo din fanama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya yi bacci hatta idan tasafan lailu sai da dare ya raba aw qablahu bi qalil ko gabanin ya raba da kadan aw ba'dahu bi qalil ko bayan ya raba da kadan sai kaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya farka faja'ala yamsahu an-nawma an wajhihi sai manzo Allah ya dinga shafe bacci daga fuskarsa wa qara'a al-ashara al khawatima min surati ali imran ya karanta ayoyi goma na ƙarshen suratu ali imran su makama ila shinnin sannan ya tashi ya tafi zuwa ga wata salka mu'allakin wadda take rataye fatawadda minha ya alwala da gare ta <coughs> fa ahsana alwudu'a ya kyautata alwala ثم قام يصلي sannan ya tashi ya tsaya yana sallah قال عبد الله Abbas عباس dan Abbas ya ce. Faƙumtu faqumtu ila janbihi sai na tsaya a gefansa fawada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yadahu al-yumna ala ra'si sai maza Allah sallallahu sallama ya ɗaura hannunsa na dama akan kaina kuma akhadha bi udhni al-yumna sannan ya kama kunne na na dama fafatalaha. ya jujjuya kunnan fa salla raka'atayn ya salla raka'a biyu ya sallaci raka'a biyu thumma raka'atayn sannan ya ƙara yin raka'a biyu thumma raka'atayn sannan ya ƙara yin raka'a biyu thumma raka'atayn sannan ya ƙara yin raka'a biyu thumma raka'atayn sannan ya ƙara raka'a biyu thumma raka'atayn sannan ya ƙara yin raka'a biyu qala ma'an ma'an yace sittu marrat sau shida mana ya ambaci wannan raka'a bibibi din sau shida sun ma autara sannan ya wutiri sun mataja sannan ya kishin gida fi riwaya a wata riwaya nama hatta nafaka ya yi bacci har sai da ya minshari wa kana idza nama ba za Allah idan yayi bacci yana fitar da sauti yana min minshari hatta a al-mu'adhdhin sai da mai kiran sallah yazo fa qama sai ya tashi fa ne rak'atayn ne. sai rako'i guda biyu yan gajeru sun makaraja sannan ya fita fa sallar suba ya yi sallar asuba wannan shi ne hadisinmu na abdullahi dan abbas allah ya kara masa yarda yana cewa annahu bata shi abdullahi dan abbas ya kwana ma'ana bata shine kwanan da aka cikin dare baccin da aka da dare shi ya kira almabit da haka ya kwana inda maimuna a gurin maimuna maimun wahiya khalatuhu ita khalarsa ce khala kanwar uwa ko yar uwa za mu ga ƙasa malam ya ce aili li annaha ummihi li abihi yar uwan mahaifiyarsa ce ta bangaren ubanta babanta ma'ana da baban mahaifiyarsa kakan shi kenan da ita wannan maimuna baba shi kenan da baba shi da maimuna yan uwa ne amma ta bangaren uba uba suka hada da haka kun ga kanwa mahaifiyarsa ce ita maimuna matar annabi ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda muka riga muka sani to abdullahi dan abbas ya je wajenta wata riwaya ta nuna baban shi ne ya aike shi gurin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya je sai ya tarar da manzan Allah yana cikin mutane bai mai magana ba har aka yi magari ba. wata riwaya ya koma gida baban shi sake aiko shi da ya zo bayan isha dare ya yi. da aka sai ya bukaci lalle zai kwana a gidan annabi sallallahu alaihi shi ne dalilin kwanan tutun da muharramarsa ce babu laifi don ya shiga ɗaki wajenta shi kuma a ranar manzan Allah yana wajenta yana gidanta qala yace fattaja'tu da na zo sai nake shingida ma'ana ya sanya gefen sa akan kasa shine ki shingida a fi ardil wisada kamar fulo ne haka aka sanya in an ce ardihi bangaren fadin shi kenan tsulihi bangaren tsawon shi kenan shi abdullahi dan abbas daidai setin fadin shi ya sanya yake shingida Ah, ma'ana suka ce ya sanya kan shi kenan wata ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tuliha manzo Allah kuma ya sanya kan shi daidai tsawon fulo din fanama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sai manzan Allah yayi bacci anan al-habib ibnu hajar ya ce wannan yana gwada halaccin mutum ya kwana daki ɗaya tare da yaro karami wanda yake muharramin matarsa ko da ya kai wayo yana iya fahimtar abubuwa kun ga abdullahi dan abbas yayi wayan da yana iya gane me yake faruwa amma kasancewar maimuna muharramarsa ce shi san yi kwanta a ɗakinta kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma yana gidan idan an haka ya baru babu laifi dan ya zamana wani wanda yake danta ko dan yarta ko dan kaninta wanda yake muharraminta dan yana ɗaki ta ma tana ɗaki mai gida yana ɗaki amma ma'ana shi yana gefe su kuma suna gefe babu wani abu kamar yadda alhabis ibn hajar ya haƙaito ba kamar yadda na ji wani dan tatsina yana cewa ba irin waɗannan hadisai yahudanci ya ce waya za a ce mutum ya kwana ɗaki da iyalan shi kuma da wani ƙato a tare da shi kun na ɗaya abdullahi masu da abdullahi ɗan abbas a lokacin yana ƙarami tunda manzan Allah ma ya bar duniya na shekara sha nawa bai kai sha biyar ba da haka a lokacin yana karami amma yaro ne mai wayo ba wai kato bane kamar da shi yake ca sannan abu na biyu muharramin ta ne a shari'a ya halatta yake banta da ita tunda muharramin ta ne inda zai zo ɗakin manzo Allah baya nan mana manzo Allah ya fita ya zo ɗakin ya nemi guri ya kwanta nana maimuna tana gefe babu laifi muharramin ta ne babu wani abu a ciki to da haka wannan yana mana halaccin haka Ya yace fanama rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah yayi bacci hatta idan ta safar lailu sai da dare ya yi rabi aw qablahu bi qalil aw ba'dahu bi qalil ko dai gabanin dare ya raba da kadan ko bayan dare ya raba da kadan ma'ana mai ruwa yana shakka menene ya faru ya manta lokacin bitabti bayan dare ya raba ne ko gabanin rabawar dare fastai kaza sai manzon Allah ya farka fastai kaza rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya farka faja'ala yamsahu an-nawma an wajhihi sai dinga shabe bacci daga fuskar shi ana manzon Allah ya mutsike fuskar shi dan bacci ya tafi a tare da shi wa qara'a al-'ashar al-ayati al-khawatima min surati ali imran sai karanta ayoyi goman karshe na suratu ali imran daga faɗin Allah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim har zuwa ƙarshen sura sai manzo Allah ya karanta waɗannan ayoyi wannan ya nuna cewa malamai suka ce ana so idan mutum ya barka da daddare ya karanta waɗannan ayoyi musamman idan zai yi sallah ko zai yi alwala in ya fito to ya karanta waɗannan ayoyi dan annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin haka sun makama ila shinnin sannan manzan Allah ya nufi wata salka shinnin ai kirba kamar yadda malai fassara a ƙasa kirba salka baliyatin wadda da daɗiya wadda ta daɗe shine baliya kamar ka ce wadda ta tsufa mu'allaqatin li tabridil ma an rafe ta dan a dinga zuba ruwa ruwa ya sanyi fatawadda amina sai alwala daga wannan salka din wata riwaya sai ya ɗebi ruwa ya alwala daga wannan salka din fa ahsana alwudu ya kyautata alwala wani ya nuna abdullahi dan abbas yana kallon manzon Allah manzon Allah yayi alwala mai kyau ya kyautata alwala sun maƙama yusalli sannan sai manzon Allah ya tashi yana sallah to anan iya nan ya ambata mana a riwaya ta bukhari cikin ruwayoyin da imam bukhari ya kana wannan hadisi abdullahi dan mas'ud shi ma sai ya tashi ya je ya alwala shi ma ya zo da ya tashi tsayawa sai ya tsaya a gefen hagun manzan Allah da ya kwanye zo dama sai manzan Allah ya sanya hannun shi ya kama kunnen shi ya biyo da shi ta bayan shi da shi daman shi wannan bai zo a wannan riwayar ba amma a riwayar bukhari cikin ruwan da ya kawo ya zo a nan kurin ya kawo mana da yadda manzan Allah yake taba kunnen shi wannan kuma wani abu ne daban abuwa biyu ne abu na farko wanda ba a kawo ba a nan shine da ya tashi tsayawa shi abdullahi dan abbas ya tsaya a hagu ne a hagun annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kamata ya dawo baya sai manzo Allah ya sanya hannu akan shi ya dawo da shi ta bayan shi ba wai ta gaban shi ban ka da shi ta gaban kama ya gita masalla sai da da shi ta bayan da da shi bangaren daman shi sai abu na biyu shine wanda ya faɗa faƙumtu ila janbihi na tsiya a gefen shi ma'ana bayan manzo Allah ya da da shi daman shi kenan fa da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yadahu al-yumna sai manzo Allah ya dau hannunsa na dama ya dora ya dora ala ra'si akan kaina thumma akhadha bi udhri al-yumna fa fatalaha sai kama kunne na na dama sai mun mutsuka kunnan mana manzo Allah yana tattaba mai kunne suka ce yayi haka ne na daya dan ya farkar da shi kada ya bacci na biyu kuma suka ce dan ya bashi ɗebe masa kewa suka ce aiki kaɗan baya lalata sallah da dawo da shi da manzo Allah yana gefen da manzo Allah yake ɗaura hannun shi yana taba kunnan shi baya lalata sallah da haka da yaro karami zai ginta ma sallah ka kama shi ka dawo da shi ta bayan ka ya bi ta baya wannan sallah ka bata komai ba fa salla rak'ataini wannan nuna inda mamu yake tsayawa in shi da liman su ne to zai tsaya a daman liman ne kusa akwai mazabin da suke cewa zaka dan liman zai dan yi gaba kaɗan kai kaɗan tsaya bayan shi kaɗan na ga irin wannan wata rana a hanyar makka zuwa madina a hanyar madina zuwa makka wasu mutanen ina jin somaliya ne za su yi sallah su biyu sai na ga shi ɗayan limamin ya yi ɗan gaba ɗan mamun kuma ya yi baya ba wai bayan sai koma sosai ba a setin shi amma za su ɗan bambanta shi yana ɗan gaba to wannan ba wannan hadisin da ya zo wannan bai inganta ba abin da yake daidai zai jeru da shi da mace ce shi ne sai ta koma baya amma namiji zai jeru da shi kamar yadda abdullahi dan abbas ya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ya nuna sallar yaro ingantacciya ce dan Abdullahi dan Abbas yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kyale shi yayi sallah tare da shi da haka in yaro yayi sallah sallar ta inganta yace fa sallar raka'ataini sai ya raka'a biyu summa raka'ataini sannan raka'a biyu summa raka'ataini sannan raka'a biyu summa raka'ataini summa raka'ataini summa raka'ataini guda nawa kenan shida <coughs> qala ma'an ma'an ɗaya daga cikin masu riwayar hadisin ne in ka koma sanadin hadisi cikin tirmizi za ga ma'an ma'an ina zaton ma'an ibn isa al-qazzaz ne wanda yake yarwi an malik yana riwaya daga malik shi ya ce sittu marrad ya ce sau shida idan ka ɗauki bbb sau shida zai baka nawa sha biyu sun ba autara sai manzan allah ya wutiri in ka haɗa ya zama sha uku haka yi zuwa a riwayoyi da yawa cewa manzo Allah sha uku ya a cikin daren amma an samu ta riwaya sha ɗaya suka ce ma'ana manzo Allah suna da sallama sha ɗaya ya yi wata riwaya da ta zo sha ɗaya kuma sai ta zo da maganar ya yi biyu bayan ya farka kamar yadda wannan ta nuna alhabis ibn hajar cikin a fathul bari juzi'i na biyu ya yi maganganun ruwan ya yi jam'i ya nuna cewa ne ruwan da suka fi inganci ko dai sha uku ko sha ɗaya ce waɗannan ruwayi su suka fi inganci a cikin wannan ruwayi da suka zo daga abdullahi ɗan abbas nan ya yi bebe ya yi bebe bebe ɗin nan ya yi su a wata riwaya salle min kulle raka'atai ne da ya yi raka'a biyu sai ya sallama a riwayar muslim in ya yi sallama ma sai ya yi asuwaki sannan sai tashi ya ƙara biyu sai ya sallama sai ya asuwaki sun ba autara sannan ya yi wuturi sun mataja sannan sai manza Allah yake shingida mana manza Allah ya raka a goma sha uku ga waɗanda suke cewa sallar jar kada ta wuce raka a sha ɗaya kamar yadda za mu karanta hadisin na na Aisha suka ce nan sha uku hadda raka raka'a biyu da ake yi bayan sallar isha ai ana yin nafila raka'a biyu bayan sallar isha to yin aka hada da ita da kuma sha ɗaya da manza Allah ya zama sha uku wasu kuma suka ce a'a waɗannan rako'i guda biyu da yi wanda za mu karanta su daga baya in ka haɗa da shaɗe su ne sha uku haka dai malamai za mu ga abin da shi shek albani ya yi bayani a cikin anan gaba da manzo Allah ya wuturi sun matsaja sai ki shingida wa fi riwaya na mace bacci hatta na faka har sai da ya fitar da sauti wanda ya nuna manzon Allah idan yayi bacci yana fitar da sauti kamar yadda riwaya ta nuna shi sama ne ce wa bi riwayatin wa kana idza nama nafakha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama <clears throat> ya kasance idza nama idan yi bacci nafakha sai idan ga fitar da wannan sauti ma'ana sautin da mai bacci ke fitar fitarwa wanda ake cewa mai shari da ga fitar da shi ba ba aibi bane ba kuma cuta bane sai dai da yake malamai sun ce mataki mataki ne akwai wanda in yi karfi da yawa to ya fita daga ɗabi'a amma in ya zama wanda yake daki ne kadi yake ji wanda yake waje ba zai ji ba to wannan babu komai a ciki hatta ja'ahu al-mu'azzin har sai da mai kiran sallah ya zo wasu suka ce bilal kenan fa qama sai manzo Allah ya tashi fa salla rak'ataini khafifataini sai rako'i guda biyu gajeru waɗannan suka ce su ne a raka'atai fajiri rako inda ake raka'atai fajiri. kuma waɗannan rakoyi da ake yi na gabanin sallah asuba abinda aka fi so ka yi su a gida in ka tashi kai alwala ka yi su a gida in ka fita masallaci ka je masallaci sai kai ta tahiyatul masjid ka zauna wannan shi aka fi so ba wai ba wai an fi so galiban an fi so ka yi su a gida haka manzo Allah yake a wata riwaya idan yayi in iyalan shi idan su bi sai su hira in kuma iyalan shi na bacci sai dan kishin gida a bangaren dama har ibn hazmi ne yana ganin wannan kishin gidar kamar yadda suka hakaito ibn al-qayyim ya hakaito cikin zadul ma'ad ibn hajar ibn hazmi ne yana ganin wannan kishin gidan ma wajibi ce dole ne in kai rak'atai da fajr ka gida a bangaren dama sannan ka tashi ka tan masallaci in baka yi wannan ba kai laifi amma shi ibn al da ya kawo wannan magana ce wannan zahiriya ce tsantsa maza Allah yakan yi to nan sai maza Allah ya tashi ya raka'atayn ne wanda ya nuna raka'atayn fajr ana yin su gajeru ne har wata riwaya na Aisha takan tambaye manzo Allah ko takan yi tambaya ce ma manzo Allah ya karanta Fatiha kuwa saboda yadda ta yana yin su gajeru ba kharaja sannan manzo Allah ya fita fa sallar subha ya salla asuba cikin wannan hadisi akwai fa'idoji da yawa daga ciki akwai wanda muka faɗa akwai kuma yin wasa da yaro almulatafa bi sagir kamar yadda ibn hajar yake faɗa tausasa wa yaro karami ko wani dan uwanka ko wani bako kamar yadda manzo Allah ya yi wa Abdullahi dan Abbas cikin kama kunnansa da yake yi mulatafa ce tausasawa ne sannan a cikin hadisin yana nuna mana halaccin mutum ya kwanta a shimfiɗa ɗaya tare da iyalin shi waɗanda suke cikin jinin biki wani zai ce a ina riwayar ta nuna saboda ita ruwaya ta nuna ita mai muna tana cikin jinin al'ada da haka babu laifi dan mutum ya kwanta da iyalan shi akan shimfiɗa ɗaya iyalan na tana cikin jinin haila sannan yana nuna mana halaccin kama kunnen yaro a taɓa don yi mai wasa kamar da ibn hajar ya faɗa jiwazu fatli uzunihi li ta'nisihi wa iqazihi dan a farkar da shi babu laifi dan an yi haka sannan yana nuna mana ana iya yin nafila cikin jam'i tun ga manzo Allah yi da Abdullahi dan Abbas Al-aslu al'aslu nafila shine in kai kai kadai to amma zira zaka tashi yin sallar nafila in kana da iyali sai mata ka ce alwala ta bi ka babu laifi ko ƴaƴanka sai alwala su bi ka babu laifi ko iyalan gidanka sai alwala su bi ka kai musulmanci babu laifi nafilar dare ko kuma in shago ne ka tashi zaka yi wani cikin abokan kai ce bari mu yi tare babu laifi ga manzo Allah yayi tare da Abdullahi dan abbas ga wannan amsa ce ga waɗanda suke cewa ina aka samu yin sallar tarawihi a cikin jam'i har ma sukan ce ai bid'a ne ma yin tarawihi kamar 'yan shi'a suna wannan da'awar da wasu daga cikin su baye idan kai maganar bido inda suke ce kuma kuna bid'a sallar tarawihi bid'a ce to kun ga manzo Allah yi sallar dare a ramadan ya yi hadisin na na aisha da hadisin abdullah ina san dan mas'ud ko abdullahi dan abbas ko abdullahi dan umar ɗaya daga cikin su ya kai tun sallar manzo Allah cikin dare a ramadan sannan jami'in ma manzo Allah yayi kisa duk wanda zai ce wannan bid'a ne to akwai karancin karatu a ciki ko kuma akwai san rai sallah a cikin jam'i tana Bila babu laifi musamman a ramadan manzo Allah yi kuma dadin dadawa sahabbai suna yi sayyidina Umar ya nada musu Tamimu Dari da Ubay bin Ka'ab sun suke lemanci Ubay bin Ka'ab yana wa maza Tamimu Dari yana wa mata aikin sahabbai mu kuma a gurin muna aiki da abinda da sahabbai suka tafi akai wajen fahimtar addini domin lokacin da sayyidina Umar ya ya hada mutane ake yin sallah a masallaci ana yin jam'i sahabbai na nan kuma ba su fito sun mai inkari ba amma ba wajabta akai ba in kai a gida tayi sannan ita kanta tahajjudi a tsawon shekara ya halatta yi gashi manzan Allah yana yi gashi mun karanta wannan sallar dare ce sannan a cikin wannan hadisi ya nuna mana halaccin koyi da wanda ko da wanda bai niyyar limanci ba kai kai koyi da shi ka bi sallah ya zama limami kun ga ai manzo Allah bai niyyar zai yi sallah da Abdullahi dan Abbas ba amma Abdullahi dan Abbas yayi alwala sai manzo Allah ya zama liman shi kuma ya zama mamu wani yake na mana halaccin bin masbuki sallah kenan ko ma'ana yanzu an zo an gama sallar la'asar kai ka samu a biyu ka tashi kana cikowa in wani ya zo ya halatta ya ka ba za a ce a kai ai ba kai shiga sallah da niyyar liman ba ka shiga sallah da niyyar mamu to ga manzo Allah ya fara da niyyar shi kadai kuma ya zama ya zama liman da haka babu laifi dan an yi koyi da wanda bai niyya zama liman ba sannan wanda yana ga mana gurin da ya kamata mamu ya tsaya tare da neman idan su biyu za su yi sallah duk waɗannan fa'idoji za mu same su a cikin wannan hadisi na abdullahi dan abbas sannan yana nuna mana fikin abdullahi dan abbas da kwaɗayinsa wajen sanin alkhairi da yadda da ya je gidan manzo Allah zai kwana ba bacci ya ta yi ba ya zara ido ya ga mai manzo Allah yake idan ya nakalto mana sannan sai mahallu shahid shi da yadda manzo Allah yake ibada a cikin gida ya tashi yana yin sallah kun ga raka'a goma sha uku ya cikin dare yana bauta wa Allah kuma za mu zo mu ga yadda manzo Allah yake dogaye yake rakowi din ba wai ga jajjeru ba irin yadda muke yi kun ga a halin da muke yanzu yawanci sallar da ahlus sunna suke yi ko azhar ko la'asar ko magariba ko isha sai wasu waɗanda suke da son zuciya ce sallar an cika kalele cewa a cikinta an cika yin kakale suna ganin ma hadisan khawarijawa akan ahlus sunna za su sauka shi dama manzo Allah ce in suna sallah za ku rena ku in suna azumi za ku rena naku suna karanta alkurani sai ko wannan hadisi sai ce su ne waɗanda ake nufi su ne waɗannan ahlus sunnan da kuke gani wannan zalunci ne kun ga da zamu sallah yadda manzon Allah yake yi to da ban san yanzu yadda za a ce mana ba in yanzu ana ce mana khawarijawa dan muna sallah a zahar minti goma sallar la'asar minti goma duk sallolin mu zahar la'asar baya wuce minti goma ina ji inda suke tsawaita shine minti sha biyar amma ni na lissafa na lissafa minti goma muke yi in mun zo isha ita ma ba ta wuce minti goma ko minti sha biyar to a haka an ce mana kawarijawa saboda wai sallar mu ta bambanta da waɗancan wanda suke yin yar faki sai aka ce to mu ne kawarija dama manzo Allah ce zaka rera sallar ka akan tasu to da zamu yadda manzo Allah yake kuma me za su ce mana shi manzo Allah idan ya kan fara sallah kamar yadda zo a riwaya ya kan fara sallah a zahar mai bukata ya tashi tafi baki a ya tafi baki a ya biya bukata shi ya dai alwala ya samu manzo Allah raka a farko manzo Allah yana raka a farko wani sai haka haka nan magariba akwai lokacin da manzo Allah yakan yi ta da suratul a'raf suratul a'raf manzo Allah yake raba bi a sallar magariba duk inda kai mana haka mun gudu kenan ba za mu dawo ba to ashe da za mu bi irin yadda manzo Allah yake kuma ka duba tahajjudin mu da muke yi za a ga yadda muke yi ba ma tsawaita yanzu za mu karanta yadda manzan Allah yake yi ya karanta bakara ali imran nisa'i a raka daya eh izu sha daya to kage yanzu in zaka yi wannan masallacin ai ba wanda zai je wallahi ba wanda zai je to wanda yake gwada mana inda yi ma yadda manzo Allah yake yi to mun san da me za a jefe mu ba mu bai yanzu kokari muke mu kamanta kuma kamantawa ta mu ma ba wai ɗani da ɗani muke yi ba amma da haka ana cewa mutane kawarijawa shi yasa wannan zalunci ne hakikanin gaskiya khawarijawa daban kuma sun zo a tarihi ko malamai sun yi bayanin su daki daki wa fi riwayatul ukhra a wata riwaya fa atahu bilalun sai bilal ya zo manzon Allah kun ga ya fassara mana al muazzin da yace hatta ja'a al muazzin yau ma wa manzon Allah kiran sallah ba bilal bane kadai a abdullahi bin ummi maktum yana manzon Allah kiran sallah ai mun karanta hadisin shi ko baya yi sai an ce gari ya yi alfijir ya kitu sannan ya tashi kira sallah abi mahzura yana yi manzo Allah kiran sallah musamman a makka sannan ga bilal to wannan riwaya ta fassara mana waye mai kiran sallah shine bilal fa hu bi salati sai kira manzo Allah zuwa ga sallah fa qama sai manzo Allah ta yi wa sallah yi sallah wa lam yatawadda bi alwala ba duk da kuma an ce manzo Allah yayi bacci mun karanta cewa baccin manzo Allah ya sha bamban da namu shi idanuwan da suke bacci banda zuciyar da haka abin da yake daidai in ka yi baccin da baka sanin me yake zuwa ya zo to za ka sake alwada, amma in ka yi baccin da ba bacci ba ne mai nauyi kana iya jin motsi inda za ka yi rihi za ka ji to wannan in baka ka yi rihi ba za ka tashi ke sallaka ba ka sake alwada ba an ibn abbas in kare an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda kana nabi sallallahu alaihi wa sallama yusalli min al-layli yace manzo Allah yana yin sallah cikin dare 13 raka'a raka'a goma sha uku sai mala ya sauka kasa ya ce ai bin raka'atayn al fi awwaliha in ka hada da raka'o'i biyu gajeru a farkon sallah din wata riwaya ta gwada manzo Allah ya tashi yin sallar dare sai ya bude sallar daren da yan raka'o'i guda biyu gajeru kamar fi hadisi zaid bin khalid al-ati kamar da zai zo cikin hadisin zaidu dan khalid wanda zai zo ba da hadisai ne bayan hadisi biyu za mu karanta shi insha Allah wadahu hadisu bin Abbas magamancin shi hadisin Abdullahi dan Abbas nafsihi al-mutaqaddim qabla wanda ya gabata cewa ba salla raka'ataini thumma raka'ataini thumma raka'ataini to kun ga ya nuna ma'ana rako'i biyun da ya bude da su aka hada ya zama sha uku yake cewa a ah, fala munafata baina hadhihi al-ahadith babu sabani babu kore juna tsakanin waɗannan hadisai wa hadisu Aisha da hadisun Aisha al'ati wanda zai zo ba da salasake ke hadis bayan hadisai guda uku ma'ana za mu karanta hadisin Aisha bayan hadisai guda uku al-musarrahu hadisin da ya sarraha ya bayyana bi anna sallallahu alaihi wasallama ma kana da fi salatin layli ala 11 raka cewa baya karawa cikin sallar dare manzo Allah baya kara akan raka'a 11 to tsakanin wannan hadisi na nana Aisha wanda yake cewa manzon Allah baya karawa akan raka'a sha ɗaya cikin dare da hadisin Abdullahi dan Abbas manzon Allah ya yi sallah a cikin dare raka'a sha uku shi albani ce babu saɓani tsakanin su domin a nan sha uku ɗin in kaɗa da raƙoƙi guda biyu yan gajeru da ya buɗe sallar da su kaga ka biyu can kuma ga sha ɗaya shi zai baka sha uku ita kuma na Aisha tana faɗar sha ɗayan banda biyun da yake buɗewa da su kun gane yadda ya jam'in hadisin ko kama la munafata baina hadisi ya haza kamar yadda babu sabani tsakanin hadisin na na Aisha wannan wa hadisin akhar da wani hadisin lahana ta dai bi lafzin hadisi bin Abbas huna wanda yazo da lafzin hadisin Abdullahi dan Abbas cewa manzo Allah ya raka'a sha uku fa innal murada abinda ake nubi bin rak'ataini zaidataini ala 11 raka'a abinda ake nubi da rak'o'i guda biyu din nan wanda suka karu akan raka'a 11 raka'a ta sunnatul fajr ana nufin rakoyin da ake yi na sallar asuba na filar sallar asuba raka'atai fajir kenan aw raka'atan allatani kana sallallahu alaihi wasallam yusallihi ma jalisan adal alwitri ko kuma rakoyin ibi da manzo Allah yake yin a zaune bayan yayi wuturi <coughs> li a hadisin ukura dan wasu hadisai daban waradat anha da suka zo daga nana Aisha zakartu ba'daha fi zakartu ba'daha fi sahih abi daud yace na kawo sun cikin littafi na sahihi abi daud rakam ya baɗi nambar hadisi na 1205 1230 1231 anan shekul albani yana kokarin ya hada mana hadisan inda ka ji an ce manzan Allah ya sha uku to ka ɗauke shi ɗayan abubuwa guda uku ko dai rako ebe da yake buɗewa da su gajeru zai fara yin biyu sauƙaƙa marasa nauyi sai kuma ya zo raka a sha ɗaya in ka haɗa sha uku ko kuma a'a wataran sha ɗaya yake yi sai kuma idan an kira sallah sai ya tashi raka'atayil fajr guda biyu in kada nawa sha uku ko kuma wata ran yakan yi sha ɗaya idan ya gama yayi wutiri sai kuma ya rakoyi guda biyu a zaune yace to waɗannan in kada waɗannan sune hadisai suke gwadawa sune in kada zaka yi wata riwaya an ce sha uku duk wanda ya ce manzo Allah ya raka'a sha uku a cikin dare to da ɗayan waɗannan guda ukun ya haɗa. in kuma ga zan ce a manzan Allah ya shaɗe to to ne abin da dama yake yi asali shaɗe yake yi me yasa shek Albani yake ta wannan bayani saboda shi a fatawar shek Albani sallar dare ba ta wuce a sha ɗaya a fatawar shek Albani in ta wuce sha ɗaya kayi bid'a ya rubuta littafi mai suna salatu tarawihi cikin littafin ya yi ta ƙoƙarin ya tabbatar da wannan fahimta tashi cewa dole a tsaya yadda manzo Allah ya tsaya kada a wuce sha ɗaya sai dai in ka ƙara da nafila bi da za ka yi gabanin kabara misali yanzu mun an tashi nan za a yi tarawih da azumi sha ɗaya ake yi a wannan masallaci to bayan an gama sallar isha kafin a bada tarawih sai ka tashi kai raka'a biyu kana gama sai aka tada sallar tarawih kaga an yi sha ɗaya ka hada nawa sha uku yace to wannan in kai kai daidai manzo Allah yakan yi haka ko kuma an yi sha ɗaya da kai da ka koma gida sai kuma kai rakoyi guda biyu a zaune kamar yadda manzo Allah yake in ka haɗa sha uku manzo Allah ya kan yi haka ko kuma an yi sha ɗaya da kai ka je gida ka yi sahur an kira sallah alfijir ya keto ka tayi kai raka ce da fajir guda biyu Ya ce to in ka haɗa ya zama guda sha uku Ya ce wannan shi ne sha uku da ake faɗa da haka ce shi manzo Allah baya ƙarawa kuma a nan za tsaya shek Albani da wannan fatawa tashi shi yana ganin bid'a ne a ƙara amma manya-manyan malamanmu musamman malaman da suke saudiya irin babban malami a shek muhammad ibn salih al-usaimin allah ya ji kanshi da rahama da sheik abdulaziz bin abdullah bin baz allah ya ji kanshi da rahama da irin su sheik atiya salim an littafi guda ya akan wannan matsala din sheik atiya salim allah ya ji kanshi da rahama babban malami ne da ya karanta a masallacin madina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya gama karantarwa a jami'an musulunci ta madina ya yi ritaya sannan ya zo ci gaba da karantarwa masallacin manzan Allah har Allah ya karɓi rayuwarsa shi ma ya yi littafi akan wannan yana ganin cewa za a iya ƙarawa akan sha ɗaya da banda shi akwai Sheikh Ismail al-Ansari shi ma ya littafi akan wannan wa Albani raddi ya ce za a iya ƙara akan sha ɗaya Sheikh Saleh ibn fauzan fauzan shi ma ya tafi akan za a iya ƙarawa da da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa za iya karawa akan sha ɗaya shi sa mun duba haramai ne makka da madina za mu ga idan azumi ya zo sukan yi idan goman ƙarshe ta zo sukan yi raka'a 23 raka'a 23 suke idan goman ƙarshe ta zo su yi goma da farko sannan sun zo ta hajjiri su sha uku in ka haɗa 23 suna da sun ɗauki wata wuri za a iya karawa to matsala ce da aka yi saɓani idan mutum ya gamsu da cewa sha ɗaya zai tsaya amma dai dukkan malamai ko in ce mafi yawancin malamai sun tafi kan cewa yin sha ɗayan shi ya bi nan haka manzan Allah yake yi kullum inda aka yi bambanci ya halatta ƙara ko bai halatta ba shek albani shi yana ganin bai halatta ba shi da wasu daga cikin almajiran shi suna ganin bai halatta ƙara ba tunda na sha ce manzan Allah baya ƙara sauran malamai kuma suka ce ya halatta ƙara dan an tambaye manzan Allah ya sallar dare ya ce salatul laili masna masna biyu biyu biyu idan ɗayan ku ya ji tsoron alfijir to yi sallah da raka ɗaya shi manzo Allah bai da adadi ba sannan suna kawo asar daga sahabbai cewa sahabbai a zamanin jina Umar suna yi 21 da cewa albani ya da afu waɗannan asar ya ce duka ba su da inganci to dai matsala ce da aka yi sabani in mutum fahimtar da ya ɗauka to babu laifi sai a tafi a hankali ba sai an tada hankali akai ba an ibn abbasin qala a mun karanta shi an aisha an karɓo daga nana aisha annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam tace annabi sallallahu alaihi wa sallam kana idza lam yusalli bil layli idan bai yi sallah da daddare ba mana'ahu min zalika an-nawm bacci ya hana shi aw ghalabathu aynahu ko idanuwansa suka rinjaye shi sallaminan nahari sintai asharata raka'a to da rana sai raka'a sha biyu wannan matsala ce ta rama sallar dare ka saba kana yin sallar dare sai bacci ya ɗauke ka ba kai ba shine ma'ana mana'ahu min zalikan nawmu bacci ya ɗauke ka aw ghalabathu aynahu ko idanan suka rinjaye shi ma'ana ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bacci ya zama yana ɗaukan shi da haka bai iya yin sallar dare ba to idan manzo Allah ya tayi salla minan nahar in rana ta fito cikin yini sai ya cintai ashara raka'a raka'a sha biyu wannan hadisi yana gwada mana ana rama sallar dare ana rama wutiri shine sallar dare wutiri tunda ana yin ta wutiri ne in sha ɗaya kake yi sai bacci ya kwashe ka ba kai ba to in gari ya waye ya halatta bayan rana ta fito Ka daidaita sai ka tashi sai raka raka'a sha biyu ka ƙara raka'a ɗaya akan yadda kake yi kenan ko kana da dama kuma wannan hadisi shi ya gwada wannan hukunci kana da dama kuma ka yi raka'a sha ka me dalili shine hadisin abi sa'id al-khudri manzo Allah yana cewa man nama an witrihi aw nasiyahu falyusallihi idza zakarahu manzo Allah ya ce wanda yayi bacci gabarin sallar witri nashi ko ya manta bai ba to ya sallaci wutirin shi idan ya tuna shi wani hadisi yana cikin a sunan na abi dawud da tirmizi Shaka ahmad shakir ya ce hadisi ne sahihi sai nuna zaka iya sha ɗayan zaka iya sha biyun kamar yadda muka karanta a wannan hadisi da haka ana rama wutiri idan mutum bai ba ana abi huraira ta an karɓo daga abi huraira anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ce idza qama ahadukum min al-layl idan ɗayan ku ya tashi yin sallar dare falyaftah falyaftah salatahu falyaftatih salatahu ya bude sallar shi bi rak'ataini khafifataini da rakoyi guda biyu sauƙaƙa gajeru amma wannan hadisi yana da rauni sai ya tabbata manzo Allah yakan yi an zaid ibn khalid al-juhani an karbo daga zaid ibn khalid al-juhani annahu qala yace la arqumanna la armuqanna haka ne ko la armuqanna salatan nabi sallallahu alaihi wasallama wallahi sai na lura sai na bi diddigi sallar annabi sallallahu alaihi wasallama arramaq shine ma'ana ya zauna ya ƙi yin bacci yana dakon sallar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka wannan sahabi rantsuwa sai ya biya manzon Allah yake yin sallah fatawassattu atabatahu yace sai na je na kishingida a bakin kofa shi ataba shine bakin kofa kenan addaraja daraja allati yutau alaiha matakalar da ake taka ita ce ataba aw fustatahu ko bakin rumfar annabi ma'ana inda manzo Allah yake cikin kaimarsa suka ce wannan nabiyin shi zai fi zama zahiri suka ce shi zai fi zama zahiri domin idan manzo Allah yana cikin gida ba da za wannan sahabi zai tsare shi yana kallon shi amma cewa fustata ya nuna ya fito ne an yi tafiya an je an kafa khaima sai je bakin khaimar ya kwanta yana kallo ya manzo Allah yake fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallama raka'ataini sai manzo Allah ya sallaci rako'i guda biyu khafifataini gajeru wanda yan da muka yi bayani manzo Allah yana buɗe sallah da su summa salla raka'ataini sannan ya sallaci rako'i guda biyu tsawilataini tsawilataini tsawilataini dogaye dogaye dogaye wannan tsawilataini tsawilataini ta'kidi ne ma'ana kada ka ɗauka dogaye sannan ya ƙara yin dogaye sannan ya ƙara yin dogaye a'a raka'ataini tsawilataini tsawilataini ta'kidi ne amma ka ce dogaye dogaye dogaye ma'ana yayin su dogaye kenan guda biyun ثم صلى ركعتين sannan ya ƙara yin raka guda biyu wa huma duna lataini qablahuma amma ba su kai duk tsawon waɗancan guda biyun da ya fara ba summa salla raka'ataini sannan ya ƙara raka biyu shida kenan ko wa huma duna lataini qablahuma su kuma ba su kai na biyu ba wanda suke bin su summa salla raka'ataini sannan ya ƙara raka biyu wa huma duna lataini qablahuma su ma ba su kai waɗanda suka gabace su ba summa salla raka'ataini sannan ya ƙara yin biyu wa huma dunal lataini qablahuma su ma biske wanda suka gabace su ba sun ba autara sannan yayi wutiri fa zalika 13 raka'a wannan shine raka'a 13 haka manzon Allah yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an abi salama ibn abdurrahman an karbo daga abi salama ibn abdurrahman annahu sa'ala aisha radiyallahu ta'ala anha ya tambayena na aisha Allah ya kara mata yarda yace kaifa kanat salatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi ramadan yaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake sallah a ramadan faqalat sina na sha ce ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li yazida fi ramadana wala fi ghairihi ala ihda asharata raka'a yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai kasance ba yana ƙarawa a cikin ramadan ko ma a wani ramadan akan a sha ɗaya baya ƙarawa akan haka salli arba'an yana sallatar hudu arba'an anan wasu malami suka ce gaba ɗaya a jere ba sallama sai ya je ta hudun sai yi sallama salli arba'an wasu malami suka ce yana yin hudu ya bi ya sallama ya bi ya sallama idan muka ɗauke shi arba'an ya bi ya sallama suka ce kamar yadda hadisin bi da khalid ya nuna amma in muka ɗauke shi hudu a dunkule to sai zama wata kaifiya ce daban kenan ka tashi yin sallah jara kana iya yin hudu a jere kai sallama kai hudu a jere kai sallama kana iya yin biyu kai sallama biyu kai sallama wannan manza Allah ya fi manza Allah ya fi yin biyu sallama ya biyu sallama ta ce la tas'al an hinna wa tulihinna nana Aisha ce kakka so ka tambayi kyansu da tsawonsu ma'ana dogaye ne kai ba ma sai ka tambaya ba tsawo da tsawo da kyau kaka tambaya da manzan Allah yake yin su suma yusalli arba'an sannan ya sake yin hudu la sa'ala an hinna wa hinna kar ma ka tambayi kyansu da tsawon su yi salli salasan sannan ya zo yi guda uku qalat aisha radiyallahu anha na isha ce ma'ana manzan Allah yana yin wutiri kenan kun ga anan yayi raka'a nawa 11 ko yayi hudu yayi hudu ya zo yi uku ukun nan zaka iya yin ta biyu kai sallama sannan ka tashi kai ɗaya kai sallama kana iya yin ukun a jere gaba ɗaya kai sallama ɗaya duk wanda kai yi amma ba a so ka yi ta kamar yadda ake yin magariba kai bi ka zauna kai tahiya sannan ka sake miƙe ka ɗaya kai sallama wannan ba a so amma kai ukun a haɗe kai sallama ko kai biyu kai sallama sannan ka tashi kai ɗaya Husaina sai na Aisha tambaye manzo Allah ce a atanamu qabla an tutir kana yin bacci ya rasulullahi gabanin kai wutiri tana tambaya ma'ana ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu kana yin bacci gabanin kai wutiri alhali ka ce sabban ka su wutiri gabanin bacci sai manzo Allah ce ya Aisha ya kai Aisha inna ainayya tanamani idanuwa na suna bacci zan rube ido a ji ina min shari ina bacci wala namu kalbi amma zuciyar ba ta bacci da haka ne ba in na kwanta ma bacci ba bacci bane irin nau in muna bacci ne zuciyar tana yi idan ma yana yi shi za ki so kai wutiri gabanin kai bacci wa anha an karɓo da gare ta ita na Aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata Allah ya kara mata yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tace hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana yusalli min al-layli 11 raka'a ya kasance yana sallata a cikin dare min al daga cikin dare yana sallata raka'a ɗaya yutiru min habi wahida yana yin wutiri da guda ɗaya. sai nuna yana yin biye sallama biye sallama biye sallama har sau biyar kun ga goma kenan sai kuma ya tashi kwaya ɗaya ta ita ce wutiri ɗin. fa idza faraga minha idan ya gama ittaja ala shiqihi al-ayman sai ki shingida bangaren shi na dama ma'ana sai ya kwanta a bangaren dama kamar yadda muka karanta idan manzo Allah zai bacci wannan ya nuna mana kenan a nan mun samu kaifiya guda biyu ko dai bi sallama kai bi kai sallama ko kuma kai hudu kai sallama kai hudu kai sallama sannan kai kai sallama sai wa ana wayo ga nana Aisha daga nana Aisha Allah ya kara mata yarda qala tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yusalli min al-layl yana sallata daga cikin dare tana cewa min al layl domin sunna manzo Allah baya raye dare gaba daya tun daga barkon dare har bullo albijir manzo Allah yana ibada baya raya shaka sai dai wani yanki na dare ko karshen daren ko tsakiyar daren ko barkon daren malamai yana cewa baya cikin sunna ka kwana baka yi bacci ba kana sallah manzo Allah yakan yi bacci a cikin dare kamar yadda ya tabbaci zan ce cewa yusalli min al-layl tis'a raka'atin raka'a tara ashe ya halatta a rage da kan sha daya ya halatta kai guda tara a nan tara din nan ba a gwada mana yadda za a yi su ba kana da dama kai bi kai sallama kai bi kai sallama in kai su hudu takwas kenan sannan sai ka guda ɗaya in ka ka guda ɗaya ya zama raka'a tara kenan manzo Allah yakan yi tara an huzaifa bin al-yamani radiyallahu anhu an karbo daga huzaifatul yamani Allah ya kara masa yarda annahu salla ma annabi sallallahu alaihi wasallama min al-layl shi ma ya sallaci wani yanki tare da manzon Allah na dare qala yace falamma dakhala bi salati qala da manzon Allah ya shiga cikin sallah sai ce Allahu akbar zul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azama ana da manzon Allah ya shiga cikin sallah sai ya faɗi wannan wanda suka ce wannan shine addu'a buɗe sallah da manzon Allah ya faɗa falamma da khalafi salati yayin da ya shiga sallah ma'ana ya kabbara harama ce Allahu akbar yanzu ya bude sallah kenan sai ya ce Allahu akbar zul malakut Allah shine mabi girma zul malakuti ma'abocin mulki da izza al malakut shine ma'ana mulki da izza sai ta ce wal jabarut sai ce wal jabarut jabarut daga aljabaru ne wal rinjaye da ƙarfi da rinjaye duk abin da aka sa gaba sai an kai ƙarshen shi sai an an fi ƙarfin shi shine aljabar an kawo ta'un din ne dan ayi mubalaga shine jabarut sai wal kibriya al kibriya shine ma'ana girma da ɗaukaka gabanin dukkan halittu ma'ana Allah ya ɗaukaka ɗaukaka ta barin dukkan halittu ya tsarkaka da wani aibi sannan wal azama da kuma girma na kadari girma na daraja ma'abocin girma na daraja qala uzaibe ce sun makara al-baqara sannan ya karanta suratul baqara ma'ana gaba ɗayanta bayan yayi fatiha ya karanta suratul baqara aya 280 da wani abu sun maraka sannan yi ruku'u fa kana ruku'uhu na'wan min qiyamihi ruku'un sar kwatan kwacin tsayuwar da yi ana ruku'u yanzu in kai haka da alwala warwariya za duk ba dabba sirne da mu <laughs> amma manzo Allah yayi ruku'u dogo kun ga akalla minti nawa za a karanta suratul baqara ne mai saurin karatu awa daya to awa daya eh mai saurin karatu awa daya mu dauki mai sauri to mu yanzu tahajjudin da muke a nan area da ban san naku ba mu muna yin raka'a biyu ne a man arabin awa muke raka'a biyu arabin awa muke yin raka'a biyu to shi manzo Allah raka'a daya awa daya wannan mun yi akallu takadir ne da haka sai zamana fa kana ruku'u hunahum min qiyami sai ruku'u kwatankwacin wannan akalla minti 40 ko minti 50 wa kana yaqulu yana cewa subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim haka manzo Allah yake faɗa sallallahu alaihi wasallama subhana rabbiyal azim tsawon wannan lokaci da ya dauka sun maraba a rasahu sannan sai ya daga kanshi fa kana qiyamuhu tsaye eh, wanda ya nahwa min ruku'i wajen kwacin ruku'in da yana tsiye wa kana yaqulu ga abin da yake cewa li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu haka manzo Allah yake faɗa ubangiji na shike da godiya godiya ta tabbata ga Allah shi kadai summa da sannan yayi sujjada fa kana huna wa min qiyamihi sujjada kwatan kwacin tsayuwar da yi ma'ana an yawa dai ana sujjada wa kana yaqulu na ta subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la thumma rafa'a ra'sahu sannan ya daga kanshi fa kana baina na nahwan min as-sujudi tsakanin sujjadu biyu kwatan kwacin yadda ya dade a sujjada wa kana yaqulu na ta rabbi ghfirli rabbi ghfirli rabbi ghfirli hatta qara al-baqara asiri ya karanta baqara wa ala imran ya karanta ala imran wan nisa ya karanta suratun nisa wal ma'ida ya karanta ma'ida aw anam ko suratul an'am shu'ba alladhi shakka fil ma'ida wal an'am ma'ana mai riwaya shu'ba shi shakka dangane da suratul ma'ida ko suratul an'am manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta ma'ana manzon Allah ya karanta baqara a raka'a farko sannan ya karanta ali imran raka'a ta biyu nisa'i raka'a ta uku ma'ida ko an'am a raka'a ta hudu haka manzon Allah yi wannan sallah din da waɗannan surori yana tsawaitawa shi yasa malamai suke cewa ita sallar dare an fi so a dade a tsiye fiye da ayi yawan ruku'u da yawan sujjada mana inda za ka yi raka'a uku dogaye wanda ka dade a tsiye ta fi ka raka'a goma sha ɗaya ɗin saboda dolin kunut din ake so dadewa a tsaye din suka ce domin tsayuwar mahallin karatu ne na alqur'ani kaga za karanta alqur'ani mai yawa kenan fiye da ma'ana ka yi sujjada kai ka yawaita sujjada da yawaita ruku da haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana dadewa a tsaye irin wannan ko mutum zai kamanta hali ɗaya biyu ne ko dai zama in kai kadai za ka yi sallah din ko kuma ya zama in za ka yi a masallacinka sai ka sanar da mutane sai ya karanta masa hadisin ka ce to gobe zan ɗabbaka wannan kaga wanda ya niyya ya shiga da shiri sun haka yi cewa Sheikh Usaimin Allah ya ji kanshi da rahama in zai yi sallah a magariba da suratul arab yana gaya mutane fito gobe suratul arab zan karanta da magariba dan duk wanda zai iya ya shiga wanda gobe zai iya ba to sai je wani guri ya sallah shi to da haka idan saboda idan ka ce zaka dabbaka wannan ba tare da haka ba to zaka iya koran mutane kuma ba abin da ya fi kai kai kadai din saboda haɗa kan mutane ya fi kan raba kan mutane maimakon kai sallar da za a watsi a gudu kwala kai sallar da mutane gobe za su dawo so ake mutane zama suna yin ibada din idan ka ta kuma duka da ku sha mutane kokarin su ya zama kuma sun daina yin tahajjudi din da haka in kai kadai ne sai ka kayan kayanka in kuma da mutane a bayanka to sai kai daidai gurgudu daidai yadda za iya ba wai sharadi bane sai an sauke ko sai an karance kamar yadda muka sha yin bayani ita sallar da raba sharadi bane sai an sauke qur'ani ba sharadi bane sai an karance abin abinda Allah ya hore a karanta fa ni'ima yayi daidai hadisin mu na karshe hadisin na Aisha Allah ya kara mata yarda ana Aisha radiyallahu anha qalat qama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi ayatin min al-layli manzo Allah ya tsaya bi ayatin da aya ɗaya min alquran cikin dare lailatan dare ɗaya yana ta maimaita wannan aya yana ta maimaita wannan aya ita yi tahajjudin da ita a ranar ya nuna kenan halaccin mutum ya maimaita aya guda a cikin dare suka ce ayar da ya karanta ita ce faɗin Allah maɗaukakin sarki in tu'azibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim da manzo Allah ya karanta wannan aya sai ta maimaita ta yana ta maimaita ta suka ce babu laifi ya zama kana ta maimaita aya da haka dan mai karatu ya maimaita aya sau ɗaya sau biyu a cikin sallah ba laifi bane haka dan ka dago ka sake maimaita aya da karanta ba laifi bane kamar yadda wannan hadisi ya nuna abinda muka karanta ne dai Allah ya ba mu lada wanda muka fada na kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana ya yafe mana ya kuma nuna mana kuskuren ya ba mu ikon gyarawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk